ramadan cikin ikon allah a wata juma'a ba za ta sake zagayewa ba sai cikin wannan wata mai albarka wata ramadan insha Allah ta'ala yau muna 26 ne ko yau watan sha'aban a wannan shekara ta 1447 lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da ɗan saurara da abin da na so mu faɗakar da mu a kai shine abin da yake da alaƙa da ganin wata shine mataki na farko dangane da azumin watan ramadan mun sani dai azumtar watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci Allah ta'ala ya sanya musulunci an gina shi ne akan rukuni guda biyar kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata hadisai daban-daban musamman hadisin Abdullahi ibn Umar da kuma hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an cikin tambayar da mala'ika Jibril yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan al-islam sai ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda suke min al zahira bayan shahadatain sannan a hadisin ibnu umar yace buniyar islamu ala khamsin ya faɗi shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah وصوم رمضان wa hajji baitillahi liman istata'a ilaihi sabila wannan rukunai in an ce rukuni shine abinda da abu baya tsayawa sai da shi to musuluncin mutum ba zai tsaya ba sai yana sallah sai yana azumi sai yana ba da zakan allah ya hure masa dukiya haka nan kuma sai ya yi aikin hajji in yana da dama da lafiya da guziri da kuma lafiyar hanya kamar da muka sani ma'ana duk wanda Allah ya bai wa dama su waɗannan suna da sharaɗi sai mai dama da zakka da aikin haji amma sallah da azumi da talaka da babban mutum mai shugabanci da kuma mai kuɗi duk wajibi ne a kansu sai idan akwai rashin lafiya wannan kuma yana komawa daga mutum zuwa mutum ko kuma idan mutum yana halin tafiya to da mai rashin lafiya da kuma mai halin tafiya an sauƙaƙe musu a cikin watan ramadana su iya aje ajiye amma kuma za su mayar a wasu kwanakin daban wanda ba ramadan ba ma'ana bayan azumin ramadan ya wuce wajibinsu su rama wannan abu duk sananne ne abun musulmi illa abin da yake buƙatar a ja hankali a kai sosai shine wannan wata ba wata ne da za a tsoraci zuwansa ba wata ne da za a yi murna da zuwansa kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi murna da shi kuma yakan a yi bushara ga musulmi akan zuwan yakan ce a takun shahar ramadan shahrun mubarak har malamai suka kafa hujja da wannan hadisi a matsayin halal ne mutum yi wa ɗan uwansa murna irin yadda ake congratulation barka barka marhabin da da zuwan watan ramadan to ya halatta lura da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya sanya musu waɗanda za su rayu har zuwa wannan wata kuma su amfana da shi to matakin farko da yake tabbatar da ramadan ya shiga shine maganar ganin wata yan uwa musulmi matsala ce sananniya mu a ƙasar nan duk shekara in aka zo watan azumin ramadan sai an samu irin waɗannan matsaloli al'umma sai ta kasu wajen kashe uku wajen yin azumi ko waɗanda suke riga al'ummar musulmi ma ba sa jira su ji watan ya shiga su umarni suke samu daga shugabanninsu ba zancen ganin wata kawai sai su fara azumi kamar yadda 'yan shi'a sukan yi a ƙasar nan saboda dama su addinin su buƙatar su shine su sabawa abinda sauran al'ummar suke kai wannan sanannen abu ne kuma hatta a shi an cin bid'a ne sabon abu ne da suka fito da shi a wannan zamani domin dai su saba wa al'ummar musulmi akwai kuma waɗanda suke tsayawa sosai su bi umarni su an ba da sanarwa an ga wata su tashi da azumi wannan shine suka fi yawa al'ummar musulmi masu biyayya ga tsari kuma waɗanda suke son al'umma su haɗa kansu wuri guda akwai kuma waɗanda su za su ce ba za su yi azumi ba sai sun gani eh, duk labarin da za a bayar suke kiransa ko na rediyo ko na sarakuna ko makamancin wannan wannan kuma mafi yawa za ka samu jahilai ne waɗanda ba ilimi ne a gabansu ba eh su dai suna yin abu ne da suka ga dama da kuma sha'awar su saɓawa ko shugabanci ko su nuna su suna rayuwarsu ne ba ruwansu da wani shugaba wani kuma duk kuma zubin jahilci ne ba magana ce ta ko suna da wani dalili a shar'ance ko za su buɗe littafi su gaya mutane ba a'a tsagwaron jahilci ne da bin son zuciya eh, to wannan kashe-kashen na mutane ya waje ba a matsayin ka na musulmi ka zama a tsakiya ka bi gaskiya ka bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan lamari shin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumi ko bai ba yayi azumi domin an shar'anta wannan azumi na watan ramadana a shekara ta biyu ta hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta biyu kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta sha ɗaya ya rasu sai da ya shekara goma cif a madina shekara ɗaya ta biyu kaga kenan za ka iya cewa ya yi azumin watan ramadan wajen sau takwas a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam to tun da ya yi azumin ne kuma shi ne abin koyi shi allah ya aiko mana duk abin da ya aikata mu aikata abin da ya ce mu aikata allah ya ba mu umarnin mu bi shi duk inda ya shiga baya abin da ba daidai ba komai ya faɗa gaskiya ne komai ya aikata daidai ne babu gurin da za ka kai shi ƙara ka ce ya saba aikinsa shine daidai ɗin shine umarnin shine kafin gaskiyar shine abin da Allah ya ce abi duk abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka ya kai bawan Allah in dai kai masoyin annabi ne sallallahu ba masoyin son zuciyarka ba to ka bi abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bi akan wannan lamari da kan kowane lamari ma sai ka tsira da addininka annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya bada umarni kamar da ya zo a hadisi ingantacce hadisin abdullahi ibn umar shine sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi أضاف صلى الله عليه وسلم الرؤية لا إلى شخص معين ولا إليك يا أيها المخاطب ولم يعلق الأمر برؤيتك أنت ولكن علق الأمر برؤيته علقه بمصدر الفعل annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abin da masdar ne cewa ku yi azumi saboda ganin wata bai ce in kun ga wata ba ku rike wannan kalma ku fanci ko ba ku gane ba a larabci in an ce ku yi kaza saboda kaza wannan ababun abin da ya shafi al-ahkamul wad'iyya kamar a ce maka ne kai sallar azhar idan rana ta gota daga tsakiya kaga ranar nan kai ba kai za ka fito da ita ba ko yauwa ita ce take bin umarnin ubangijinta take abubuwanta to duk lokacin da ta gota daga tsakiya shine lokacin azhar kana da alaka da wannan alakar ka ita ce ka duba ka gani ko in dai ranar ta gota daga tsakiya to lokacin azhar yayi ba karfe biyu ba ne ba karfe ɗaya ba ne kuma har yanzu yawwa amma in dai lokaci rana ta gota daga tsakiya wannan irin alamun ana kiransu al-ahkam al kishiyar al-ahkam su ne su wajibi inda za a ce abu wajibi ne ko ko mandubi ne ko haramun ko makaruhi ko a ce masa mubashi wannan abubuwa ne da suke da alaka da kai rasan kai mukallafi amma dangane da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ku azumi idan an ga wata idan an ga wata bai ce idan kai ka ga wata kai malam wane na unguwa kaza ko bai ce idan wane da wane sun gani ba in an ga wata in an ga wata ko ana nufin duk wanda ya gani daga cikin musulmi to ya sanar da 'yan uwansa ana fahimtar abu yawwa har yake cewa fa'in, in gumma alaikum in an yi dindimi abinan lullube gari da ko hazo ko gajimarai ne ma'anar gumma alaikum in rana aka lullube ta kuma magaribar ta yi babu wanda ya ga wata inda watan ana ganin sa ne da magariba ko yawwa idan saboda garin akwai gajimare da bai waye sawai ba sai ya zama babu wanda ya gani to sai ya ce ku cika sha'aban ya zama kwana talatin ma'ana ku lissafa sha'aban ya zama talatin ma'ana ke na ran yaushe dama ake dubawa ranar ashirin da tara wani abin duk nassi ne ba ba dabarar malamai ba ce ƙuruƙuru yake a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana na cikin littattafan fiƙihu. yawwa duk wanda ya karanta iziya daga farko farko iziya zai ga duk wannan zancen a ciki ba a haɗa mutane da sai wani malamin unguwarsu ya gani ko kuma wani alaramma a wata unguwa ko a wata tsangaya abin da ya ba da labari shi ba ne ai wata ba shi da alaƙa da wani mutum shi kaɗai kuma wannan lamari na aikin ibadar azumin watan ramadana na al'umma ne baki ɗaya abin da yake na al'umma kuwa shugabannin al'umma su suke ba da umarni a kansa kowa sani mu a ƙasan nan shugabanni a kan wannan lamari su ne sarakunan gari wurinsu ake zuwa a kai labari idan an ga wata sai a je a gaya ma shugabanni na kusa duk shekara yanzu na samun wannan irin matsala sai mutum ko wasu mutane a wani wuri ko a wani masallaci musamman a nan garin sai a ce an ga wata unguwa kaza amma kowa sai zaman sai shiru ba mai zuwa ya kai gun hukuma tilas ne a je a kai wurin hakimi a kira shaidu shi wanda ya ce ya gani da mutanen su gani a zaunar da su a ina kuka gani kaza da kaza in jama'a da yawa suka ba da shaida wallahi mu mun gani a unguwar mu kaza da kaza shikenan wannan tantancewar shi ma kuma sai aika gaba zuwa ga fadar mai martaba sarki su ma kuma sai su aika gaba wurin mai alfarma sarki musulmi su kuma sai an zauna an tantance a sawa kwamiti su duba wannan labarin ya tabbata da gaske ne haka aka yi haka aka yi sai an gani sai an waya da sarkin da ya faɗa sai an shi kuma dama sai ya tabbatar daga hakimansa haka abin ba san zuciya ake yi eh ba rediyo bane yake buɗe bakin sai faɗa kai ai kanka baka taba ganin bakin rediyo ba ko yawwa rediyo shi kadai baya magana duk inda ka ji rediyo wani ne ya yi magana a rediyon kai masa ake yi ko yau don haka shugabanni suna da kwamitoci da suka tsara domin wannan ko ba wai magana ce ta san zuciya ko batar da mutane ba wannan abin da ake shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutane su rika yi kuma tafiya akan da'ar shugabanni umarni ne na Allah eh, kowanne alaramma ya karanta a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula sai ce wa ulil amri minkum kuma kowa ya san cewa ulil amri ba alaramma bane masu shugabanci ake nufi yawwa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ɗa'a ga Allah ku yi ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi da kuma shugabanni a cikin ulil amri in an ce ulil amri ma'abuta lamari masu ba da umarni masu cewa a fito a yi sallar idi masu cewa a fito a yi sallar roƙon ruwa hmm? masu cewa a yi shela a cikin gari a gaya wa mutane a fito a taru a wuri kaza za a yi kaza wa yake ba da wannan umarni ai kaga shugabannin gari ne to wannan da su Allah ya haɗa mu ba da malamin unguwa ba ba da wani ba ana fahimta shi kansa malamin unguwa da man tsangaya kowa wajibinsa ne ya bi wannan umarnin tunda shi din ai a cikin al'umma yake ba wani ba wani mutum ne daban da Allah ya aiko shi dan yi wani abu daban ba addinin Allah guda ɗaya ne don haka don Allah jama'a ku haɗa kanku a bi Allah ta'ala Allah ake bi a wannan shine yace a bi shugabannin a wannan ba san zuciya ake bi ba ga shi dai kurukurun ƙur'ani ne wa amri minku Ƙulin amri dama su ne shugabanni ba shi da wata fassara shugabanni ana nufin masu jagorancin al'umma su kuma misali in muka ɗauki nan a ƙasarmu an ɗauki wannan lamari an ba da shi ga masu shugabanci na sarauta shine masu shugabancin wato ƙarƙashin sarkin musulmi ne alfarma sarkin musulmi kuma alhamdulillah musamman daga zuwan alfarma na yanzu tun da ya zo a kan wannan lamari yana cikin abin da aka ci nasara a kansa ana tafi da mutane gwargwadon ilimi ba haka kawai ake yin abun ba ba a taɓa samun lokacin da ake bin wannan abu diddiginsa ana bincike irin yanzu ba kuma ban da wannan kai a matsayinka na musulmi wannan kuma shine zance na zuwa gare ka babu inda aka baka umarnin cewa sai kai da ka kaga wata sannan za ka yi amfani da shi babu wannan umarnin babu don haka in kai wannan son zuciyarka kake bi ba umarnin Allah ba ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi manzon Allah san abin da ya faɗa kuma in ka karanta risala abin da zaka gani kenan ya ɗauko wannan hadisi ya ambata cewa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi yace wa afṭiru li ru'yatihi haka nan ku sha ruwa in an gani in an gani ma'ana in a cikin ku an samu waɗanda suka gani duk wanda ya gani to ya kai ga hukuma kuma su tantance sai a gaya wa kowa shikenan sai a fara ibada wannan abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bai hada mu da littafin masu ilimin taurari ba ilimin falaki da za a lissafa yau wata yana burji kaza yau rana tana kaza yau za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza don haka watan nan za a haife shi rana kaza kuma zai awa kaza a wuri kaza sannan kuma zai bayyana rana kaza a gindin kaza in aka duba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan ilimin a zamanin sa amma bai hada mu da shi abin da aka hada mu da shi shine abin da kowa zai iya gani shine a daga ido a kalli yamma lokacin magariba za a ga wata in ba a gani ba a saurara a cika lissafin watan sha'aban ya zama talatin in ku aka samu watan sha'aban ya zama talatin to ba mu da talatin da ɗaya a musulunci dole washe gari menene ramadan shi nan duk jahilci mutum zai fahimci wannan yara ba falsafa ba ce babu inda za ka je sai an muka wani sabon karatu don haka ilimin taurari ba shi ake bi ba me ake bi ilimin gani da ido yawwa wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi labarin an ga wata wata ran yana zaune aka zo aka gaya masa an ga wata ba shi gani da idansa ba ya tambayi mutane haka ne aka tantance aka ce eh abun da yake zaune abun ya ce to je ka ba da umarni bilal ka sanar da mutane gobe a tashi da azumi an yi wannan ko ba a yi ba an yi haka mu da shi aka ce mai koyi shi fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi wani abu ko san zuciyarsa yake bi da Allah jama'a a kiyaye za ku ga akwai wasu mutane su kawai al'adar su wajibin kamar suna ga shari'ar ita ce su saba wannan abin da ake tafiya a kai ko akwai wasu alarmomi a wasu tsangayoyi ko a wani gari za ku wani mutumi a hanyar wajen hukuma. duk shekara ban san ko an daina su wannan kullum da azuminsu da sallarsu komai daban da sauran al'umma wannan jahilci ne ba umarnin ba addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake bi addinin manzan Allah sallallahu addini ne na haɗin kai na a tafi tare da al'umma ai abu iri ɗaya ita sallar idi mutum ɗaya baya yin ta ba ka zuwa haka kawai ka tafi idi kawai ka za kai kaɗai ka yi allahu akbar kai kabbarori bakwai ka abin nan ka dawo gida ba a taɓa ganin wannan ba biki ne na al'umma a haɗu tare a yi murna tare in lokacin yanka ne a yanka lokacin ba da zakar kono ne a ba da zakar kono a haɗa kai a yi ziyara a ci abinci hmm, a yi murna su kuma murna ai a lokaci tare ake yin ta ba kowa ya je ya tasa ba don haka don Allah a haɗa kai wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wannan shine umarnin da Allah ta'ala ya bamu a cikin alkur'ani ku riƙo riko da igiyar Allah baki ɗayan ku kada ku rarraba wannan shine wajibi musamman a wannan lokacin da muke buƙatar haɗin kai a lokacin da ake yaƙar mu saboda addinin nan ana tuhumar wannan addinin namu da ƙarya da abubuwa da yawa don a cutar da shi ana shirin a warga zamanin zamantakewar mu saboda uh, san zuciyar wasu muna zaman mu lafiya kullum muna faɗakarwa akan wannan abu amma ana gaya wa duniya wasu bayan allah marasa adalci waɗanda suke ganin ta hanyar zalunci za su samu abin da suke so sun rubuta ƙarerai sun kai amerika akan cewa musulmi ko fulani ko daular shehu dan fodiyo haka ma ake cewa su ne suke kashe kiristoci yasa da aka tashi kaiwa harin farko sai a kai sokoto tare da cewa gidan sarkin musulmi kamar da na ambata muku ran nan a daga gidan sarkin musulmi zuwa gidan shugaban manya-manyan kiristocin arewa da aka ɗauke shi aka kai shi aka dasa shi a fadar mai alfama sarkin musulmi ko kilomita hudu da yi ba za ka taka ka je ga tunan zai taka da kafa sama ya shiga gidan sarkin musulmi a cikin garin sokoto yana zaman ka lafiya ko zanga-zanga ba a taɓa jifa a gidansa ko a ce tashi ba amma su suka rubuta takarda suka aika wa duniya cewa ana kashe su je ga kasuwanni ga suna ko ina shagunansu suna kasuwancinsu suna komai kalau amma an rubuta wannan ƙarya ku kuma maimakon a cikinku ana samun waɗanda kullum za su riƙa dispelling wannan ƙarya su riƙa ƙaryata wannan ƙarya suna rubutu a'a suna nan ko sai kallon rawa a tiktok da bin zancen siyasa da yaɗa ƙarerai yin magana ma da ƙarfafa wani zance na musulmi da yawa daga cikin samarin musulmi ba ruwansu da wannan abu ya jama'a idan fa ku tashi kun bai wa addinin nan kariya ba to Allah ta'ala zai aiko wasu mutumin kamar da Allah ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani yawwa amma dan Allah ku ceci kanku ku ceci duriyoyin da za su zo bayan ku wajen makalkale wannan addini na musulunci kuma ku bar wa na bayan ku wannan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin tsangwamar da za a yi da zagin da za a yi da cin mutuncin da za a yi kai da harbin da za a yi da zagin da za a yi gara a kashe ka a musulunci da ka je ka mutu kana kokonto haka ne ko ba haka don Allah jama'a mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu haɗin kai in ka je ana zancen haɗin kai ba wani abu bane a zo a tsaya kan gaskiya kowa ya bar son zuciyarsa a zo a bi Allah a bauta wa Allah shi kaɗai abu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ɗa'a gare shi ai koyi da shi abu umarnin wannan shine musulunci muna fatan Allah ta'ala ya ƙara mana haɗin kai da kwanciyar hankali Allah tsare mu daga dukkan sharri masu kulle-kullen su cutar da addinin musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya mai da sharrin su da kulle-kullen su da sakamakon sa kansu Allah ya doɗe musu basira Allah ya hana su zartar da abin da suke kulla ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare rayuwar musulmi a ko'ina abinda ake sa ran yiwuwarsa na zalunci ya Allah ka hana shi Allah ka taimake mu mu shiga watan Ramadana lafiya Allah ka sanya mu cikin masu ribatar lokacinsu a watan Ramadan Allah ka karbi ayyukan da za mu aikata Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a 'yanta su daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna a wannan wata mai albarka wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ana buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa ana kuma rufe ƙofofin wuta sannan ana ɗaure kangararrun shedanu ana hana su tasiri akan mutane muna roƙon Allah ta Allah ya bamu tawfiki sauran bayanai da suke da alaka da hukunce hukunce na san malamai su ne muku kuma insha Allah ba zai gagara ba ƙarin faɗakarwa akan abin da ya shafi waɗannan hukunce hukunce domin ƙarin basira da kuma sanin yin addini ta hanyar ilimi ba ta hanyar jahilci ba Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana tawfiqi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad assalamu alaikum